This is the voice of America. The following program is in Hausa. kan mitoci 22 da 25 ne sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc ke muku magana a daidai wannan lokaci jama'a jamhuriyar nijar za su jin sashen hausa ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a can birnin kwanne akan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com jama'a masu rama assalamu alaikum barkanmu da yammacin yau sunana bello habib galadanci ina tare da mahmud lalo muna fata kuma na lafiya malam mahmud eh, ba mu kanin labaran to bello hukumomi a ƙasar kamar sun musanta wani raɗe-raɗi da ake yi akan shugaban ƙasar wato paul biya 'yan ƙasar isra'ila na ta tururuwa zuwa rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'unsu hukumomin pakistan sun ce sun rataye mutane goma sha biyu bayan maido da hukuncin kisa akan masu laifi to madalla malam mahmud da kanun labarai wai da gaske ne an kwato garin bama yau akwai bayanai da muke samu cewa akwai mutanen da ba su samu sun fito ba tun lokacin da a waɗannan mahara ta karɓe wannan gari. Za ku ji gaskiyar abin da ya faru dan jima kaɗan. Sannan wai su waye masu takurawa shugaban hukumar zaɓe ne. Kakakin INEC zai fayyace mana komai da komai kuma Halima za ta shigo da shirin noma tushen arziki. Amma ban fara cikakkun labaran duniya. jama'a salamu alaikum ga cikakkun kanin labaran duniya hukumomi a ƙasar kamaru sun musanta raɗaɗin da ake yi na cewa shugaban ƙasar paul biya yana fama da matsanancin rashin lafiya a yau talata ministan yaɗa labaran ƙasar isa ciroma ya gaya wa manema labarai cewa shugaba biya wanda ya fice daga ƙasar tun ranar uku ga watan maris yana wani rangadi ne na gashin kansa a nahiyar turai ba wai ya je neman magani ba ne a birnin geneva kamar yadda ake yayatawa the head of state his excellency paul biya wife are currently in a short Ministan ya ce mai girma shugaban kasa Paul Biya da uwar gidansa suna ran gadi ne a wato a kasashen turai kuma ba wata matsala ko damuwa game da lafiyarsa da shi da matarsa duk lafiyarsa kalau. A cewar ministan wata jaridar Faransa da ake kira Le ce ta fara wallafa labarin wanda ya kwatanta a matsayin wani yunkuri na ɓata sunan shugaba Biya. Wannan dai ba shine karan farko da ake yayata batun rashin lafiyar shugaba Biya ba. ko a watan yunin shekarar 2004 an yi raɗi-raɗi na cewa ma ya mutu a wani ƙaramin asibiti da ke ƙasar switzerland inda bayan dawowarsa gida ya ce duk masu son ya mutu sai dai su jira nan da shekaru ashirin ma wato masu zuwa. Mahmud daga kamar bari mu je Isra'ila inda a yau talata 'yan kasar fa suke tururuwa zuwa rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'unsa a zaben da Firayim Minista Benjamin Netanyahu ke neman komawa a na hudu. wani bincike da aka gudanar na 'yan majalisu 120 gabanin wannan zaɓe ya yi nuni da cewa jam'iyyar likwid ta shi mr netanyahu tana bayan wata gamayar jam'iyyu masu matsakaicin ra'ayi da ke karkashin jagorancin dan takararsu mai suna isaac herzog babu dai tsammanin ko ɗaya daga cikin 'yan takarar guda biyu zai samu nasara da yawan kujeru 61 a majalisar amma dai dukkanin 'yan takarar guda biyu sun dukufa wajen ganin cewa sun samu goyon bayan kananan jam'iyyu masu ra'ayin kwaminisanci da ma na larabawa da kuma yahudawa 'yan gargajiya watanni uku da suka gabata ne mr Netanyahu ya kiran a gudanar da zaɓe bayan da ya salami babban abokinsa da suka kafa gwamnatin hadaka gabanin wannan zaɓe da za a yi dai firayim minista ya sauya ra'ayinsa game da baiwa falastinawa ƙasarsa ta kansu inda ya ce ba zai taɓa min cewa falastinu ta zama ƙasa mai cin gashin kanta ba to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka hukumomin ƙasar pakistan sun ce sun kashe mutane goma sha biyu maza waɗanda aka yanke hukuncin kisa wanda hakan shine adadi mafi yawa na mutanen da aka taɓa kashewa a rana guda tun bayan da gwamnatin ƙasar ta jinkirta aiwatar da hukuncin kisa an da ya rataye goma daga cikin fursunonin ne a yankin punjab yayin da sauran biyun aka rataye su a birnin karachi tun bayan da aka maido da dokar aiwatar da hukuncin kisa akalla mutane 27 aka rataye baya ga waɗanda wato waɗannan goma sha biyu da aka aiwatar da hukuncin a kansu a yau talata kungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce akwai fursunoni akalla dubu takwas da aka yanke hukuncin kisa a gidan kaso a ƙasar ta pakistan firayim minista nawaz sharif ne da ya maido da hukuncin aiwatar da hukuncin kisa bayan wani hari da aka kai a makarantar peshawar a ranar 16 ga watan disambar bara wanda ya sanadiyar mutuwar yara ƙanana 134 tare da malaman su goma sha shida kungiyar taliban dai ta ɗauki alhakin kai wannan hari jama'a masu gudanar da ayyukan jin kai haɗe da masu ba da agajin gaggawa na ci gaba da kokarin da suke yi na zuwa ga tsibirin vanuatu domin kai ɗauki ga waɗanda bala'in guguwa ya ritsa da su rahotanni sun ce rashin kyawun yanayi da hanyoyin sadarwa marasa inganci tare ma da rashin kyawun hanya a wannan kasar mai tarin tsibirai har guda tamanin na ƙara zama babban kalubale fa a yunkurin da ake na kaiwa ga waɗanda guguwar ta faru da su a ranar juma'a har ma suka makale a can hukumar agaji ta majalisar ɗinkin duniya ta ce an tabbatar da mutuwar mutane guda goma sha ɗaya wanda hakan ya sabawa adadin da ta fitar na mutane ashirin da a baya sai dai ana tunanin mai yiwuwa adadin ya haura haka yanzu haka mutane sama da dubu uku ne suke neman mafaka a wasu sansunonin wucin gadi da aka samar mahaukaciyar guguwa da ta barnata gidaje tare da tambake bishiyoyi yayin da ta ratsa kudancin yankin pacific tana mai gudun kilomita 270 a sa'a guda tabbila da karshe an shiga rana ta biyu tunawar da ake yi ta wato tsakanin sakataren harkokin wajen ƙasar amurka john kerry da takwaransa na iran muhammad javad zarif a ƙasar switzerland game da batun ƙoƙarin mallakar makamashin nukiliya da iran ɗin ke yi tattaunawar ta biyo bayan wacce aka yi jiya domin tsara yadda za a tabbatar da cewa shirin mallakar makamashin nukiliyar na iran baya tattare da barazana wanda hakan zai ba da damar a sassauta mata takunkumin tattalin arziki da aka kakaba mata wani babban jami'in ƙasar amurka ya ce babu wata alama da ke nuna cewa bangarorin biyu za su wato za su cimma matsaya guda kafin karshen wa'adin da aka shata wanda zai kare a karshen wannan wata har ila yau jami'in amurkan wanda ya nemi a sake sunansa ya ce a zaman da ya gabata a jiya litinin iran ta tayar da batun wata wasiƙa da wasu sanatoci 'yan jam'iyyar republican su 47 suka aika wa ƙasar ta iran inda suke jan kunnen cewa duk wata matsaya da aka cimma a kan wannan batu za a iya rusa ta da zarar shugaba barack obama ya kammala wa'adinsa baki da labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na amurka a washington dc da na sojan najeriya fa fitar da sanarwa da ke cewa an kwato garin bama a jihar borno daga hannun mayakan boko haram na kawo wakilin murya amurka a birnin maiduguri haruna dauda biyu ya mana bayani malam haruna da gaske ne na man bello akwai ƙanshin gaskiya a cikin wannan rahotanni saboda bisa bayanai da muke samu daga wajen hukumomin tsaron kasar na nuna cewa sun samu nasarar kwato bama a hannun waɗannan maharama da ake sosa kamar yayan kungiyar boko haram ne wanda suka ba wannan gari fiye da watanni bakwai kenan yanzu to akwai dai alamun gaskiyan cewa yanzu haka wannan gari na bama ya shiga hannun sojojin najeriya yaushe suka kwato su bisa bayanai da muke samu sun da cewa tun ranar juma'a suka samu kutsawa cikin wannan gari suka kuma tafafatawa da waɗannan 'ya'yan ƙungiya amma ba su fitar da bayanin sanarwar nasarar ba sai a jiya inda suka bayyana mana cewa an samu wannan nasara na wato garin bama ya aka samu garin a wani hali garin yake ciki wannan ne har yanzu ba su dogon bayani a kai ba duk da cewa a su sojojin ne suka shiga suka fafata da waɗannan 'ya'yan kungiya wanda har yanzu babu wani musamman daga nan yankin maiduguri wanda za a ce gashi ya shiga garin bama ya fita ya gano yadda halin da mutanen eh, garin baman suke ciki ragowar mutanen da suka gudu fa yanzu me suke cewa game da wannan abu yau akwai bayanai da muke samu cewa akwai mutanen da ba su samu sun fito ba tun lokacin da waɗannan mahara suka karɓe wannan gari wannan karon sun samu sun fice kuma mafi yawansu kuma tsofi ne da gajiyayyu da kuma mata da kuma wanda da yawanci sun manyanta wanda ba za su iya samu su yi tafiya mai nisan gaske ba. rundunar sojan najeriya ta bayyana cewa ta kwato duka garuruwa da ke hannun su waɗannan mayaka na boko haram a jihar adamawa a jihar borno saura yankuna nawa. a jihar borno dai bisa bayanai da muke samu shine ban dama daga garin bama sai garin goza kuma garin goza na ɗaya daga cikin garin da waɗannan 'ya'yan ƙungiya suka fara yin kaka gida ciki shine gari na farko ma zan ce wanda suka karɓe suka zo kuma ciki wadda har yanzu suna cikin ta wadda kuma har yanzu su kansu hukumomin eh, tsaro wato na rundunar sojan najeriya ba su bayyana karɓo wannan garin ba sai dai abin da suke cewa shine har yanzu suna nan suna ƙoƙarin kutsawa zuwa garin goza don ganin cewa sun sake kwato wannan gari na goza ita da kanta ɗaliban cibok fa Alabel har zuwa wanda zai gaya maka halin da suke ciki don saboda ko a makon da ya gabata sai da iyayen waɗannan ɗalibai suka fito suka koka game da makomar yayansu wadda suka ci har yanzu ba su ci komi takamaimai daga wajen gwamnatin tarayya ba game da makomar yayansu sai dai bayanai da muke samu shine sai dai a ce da su a su yi hakuri za a fito da yayansu amma yanzu wannan zancen da muke da kai ana neman shekara guda da dan an cika wata a goma sha ɗaya kenan cir wato jiya kenan ma aka cika wata goma sha ɗaya da sace waɗannan ɗalibai amma har yanzu bayanai da muke samu babu wani tabbas na kwato waɗannan ɗalibai kuma ba wanda ya san inda ma suke a halin yanzu. madala wakilin murya Amurka kenan a can a ah, birnin Maiduguri da ke jihar Borno Haruna Dauda biyu. Mun gode Hajaruna. Kyau na gode. Abdullah ana tare da sashen hausa na bari amurka ne daga nan birnin washington dc a jini shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya farfesa a tahir jega ya bayyana cewa fa akwai masu yi masa bita da kulli suna neman ko ya bi sa ko kuma a sallame shi ko har ma dai da shirin zanga-zanga a lokacin da yake ganawa da manema labarai to na kawo kakakin hukumar Anik dan nick da zan mr da su waye Jiga yake magana su ne eto eh su wanda suke wayannan abubuwa su sun san kansu saboda kullum banda ya ma jita-jita ana fitowa ana ta bori ana ta zanga-zanga ana cewa ya tafi kuma koye murabus amma duk masu wannan ba su taba zuwa sun ba mu hujja ba ko dalili a game da abin da ya sa makasudin wannan zanga-zanga ko kuma ma wannan kira da suke yi akan yayi murabus kasan tarihi na najeriya ya nuna cewa eh, duka shugabanni na hukumar zaɓe suna fuskantar kalubale sosai musamman ma ƙarshen su sai kaga da ba sa karewa da kyau ah, bayan sun ba aikin duk sai kaga rayuwarsu ta samu matsaloli ah, me farfesa jigai taka ne eto eh abin da ya taka dai shine kawai shi ya kamanta gaskiya kuma shi ya lashi bakin takwabi akan zai zama al'ummar najeriya adalci kuma tun lokacin da ya zo nan a mu yanda muka karance shi muka fance shi da ya bauɗe ma wannan rantsuwa da ya ba saboda haka mu kanmu muna jin ma mamaki me yasa ake fitowa ana cewar ya yi murabus kuma musamman ma sai ka gama masu wannan kiraye-kirayen ba su ba da wani kyakkyawan hujja ba shi wannan na'urar karanta katin zaɓe akwai yiwuwar za a iya kamar eh, dakatar da shi ko wani amfani da wata na'ura daga nesa ya hana shi aiki ko kuma ya canza yadda abin yake aiki e to kawo yanzu dai mu ba mu ga haka ba kuma mun ta gwajin wannan na'ura ba yau ba ba jiya ba tun yayin da muka shigar da wannan na'ura muke ta gwajin shi amma ba mu ga wannan ba ko da shike mun ji an yi wannan zargi cewar wa'ansu sun shigo da wani eh, kwararre ko matsani wanda ya wani dabara na cewar abin zai iya hana shi aiki amma mu a bangaren mu ba mu ga wannan ba shi dai abin da wannan eh, na'ura yake yi shine zai tantance ka ya kuma amince da kai sa'annan kuma eh, zai ba da tattalin duk waɗanda ya tantance da kuma diddigin wanda aka tantance bisa ga ko jinsi ko bisa ga shekaru batun raba katin zaɓe fa ina ka kwana eto eh kawo yanzu dai mun raba katunan nan mun kai matsayin tamanin da biyu bisa ɗari na rarrabar da katuna wanda suka rage ba rarrabar ba su ne suka kunshi wajen dubu ɗari bakwai da arba'in da shida wanda shi kwanakin baya professor atahiru jega ya magana akan har yanzu ba buga su ba kuma kawo yanzu ana kan bubuga su Ah, kuma ana kan rarrabarwa. Madalla Mr. Nick Dazan, karka yi nisa, a jihar Adamawa fa jama'a na korafin cewa ciyamomi da kansiloli sun yi awon gaba da katunansu na zaɓe wato PVC. ga labarin da wakilin ibrahim abdulaziz ya haɗa mana yanzu haka ma wasu shugabannin ƙananan hukumomi da makan kansiloli sun yi awon gaba da katunan zaben mazabunsu da zimmar raba magoya bayan jam'iyyar da suke so kamar yadda wasu jama'an ƙananan hukumomin micika da madagali suka bayyana sunana musa bello an ce mana mu je senta mun je senta kuma an ce mana kan ciyamomi da kansiloli sun zo sun karba muna so a taimaka ba mu katin mu sabila da muna so mu zabe sunana kufa haka aka yi mana din aka karba mana kati so ba sake a ba mu ba hakan din ne muke fama a ba mu katin ma mu yi zaɓe babu a zo a yi mana duk ababin da za a yi mana yanzu babu shine aka rike mana katin me aka ce muku ba abin da aka ce ma, an ce a kawo katin zaɓe za a yi mana wani abu a sake mayar mana har yau ba a kawo ba. Me kuke son zuwa muku? Yanzu muna so a kawo mana ne kuma kansilolin mu sun riga sun karɓa bara. Cikin kwanakin nan ne ma dai jami'an tsaro a jiya suka cafke wani mai suna Bobby Kwatiri da katunan zaɓen al'umma Micika kusan tamanin da uku ya ce wani kantoman raya ƙasa a yankin Micika ne ya bashi. Na dai ta kai goro da mari don jin ta bakin shugabannin ƙananan hukumomin Micika da madagalin game da wannan a ringizon katunan zaɓen. To amma kuma hakata bata cimma ruwa ba don kowa na ta buga buga wayarsa sai ce baya gari kuma haka nan ma kansuloli to sai dai kuma sabon kwamishinan hukumar zabe INEC da aka turo jihar Adama Alhaji Baba Abba Yusuf ya ce hukumar na ma binciken wannan badakala kuma duk wani da aka samu ya da hannu za a hukunta shi kuma na ce a yi bincika a je a samu source din ko na staff namu ne a shi ma a yi arrest na shi ya fada yadda ya yi ya basu wannan na riga na gaya musu ta all I ba mu bayar ba ko ba ni sani kuma a bincika ya gani wanda duk aka samu a kanin shi ya faɗa ya da ya samu. To wai ko shin ma a bisa doka wani na iya karɓan katunan zaɓe masu yawa? Wannan ita ce tambayar da na wa barisa Solomon Dalon wani masanin shari'a. Katin zaɓe mallaka mutumin da ya yi rajista a karkashin mu ba wani mutum da yana da iko ya karba katin zaɓe. A tama idan an sami mutum da katunan zaɓe fiye da biyu fiye da ɗaya nashi sun kai biyu ko uku a bisa ga doka ya kamata a kama shi a bincika shi a samu a san yaya ya samu ballanta a ce wai eh, kananan hukumomi su je su karba katin zabe wannan sun yi wa eh, sun karya dokan kasa kuma sun yi abin da ake nufi cin amanan kasa wannan ma a ma sata ne wato fashi ne aka yi wa waɗannan yan Najeriya da aka je aka kwashe katunan su Ibrahim Azizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya Madalla a gaida Ibrahim Abdul tofa To idan ba manta ba muna tare har yanzu da kakakin hukumar INEC Mr. Nick Dazan. Mr. Nick Dazan ka ji dai abin da ya faru. Akwai wata rawa da hukumar ku za ta iya takawa wajen warware wannan matsala ta Adamawa? Eh to rawan da za mu iya takawa shine in muka samu shaida akan haka ya auku mu kanmu muna iya kai irin wannan mutumin kotu ko kuma mu su tafi jami'an tsaro su je su kafce shi. amma shawarar da zan bayar ga masu irin wannan shine ma bai da amfani ka je ka anshi katin wani ka hana shi saboda ya zama na kenan ka hana shi yancin shi da kada kuri'a alhalin kai wannan kati ba zai maka wani ma amfani ba domin wani ba zai amfani da katin wani ka da kuri'a ba saboda aka juga su ko kuma eh, ka ansa ka je ka hana wani do aikin banza ne Mr. Nick Dazan kenan shine kakakin hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya wato INEC. Mun gode sosai Mr. Dazan. To madalla ni ma na gode. In talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka in ka riƙe makamanka ita za ta cece ka. Talaka yanzu misalin karfe 11 na ranar da mintuna 18 ana tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron da wannan maraicen talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki Idan kuna biye da mu dai a makon jiya wannan hili ya fara tattaunawa da Malam Abdulrahman dan baba. Jami'i mai ba da shawara a kungiyar Promcom mai karhi, kungiya mai zaman kanta wadda ke tallafa ma manoma da karfafa musu hanyoyin inganta sana'arsu ta noma su ci moriyar aikinsu. Wadda ke karkashin hukumar raya kasashe masu tasowa ta gwamnatin Ingila wato DFID. Kahin muharaji ta bakin manoman da suka halarci ranar manoman da kungiyar ta Promcom mai kari ta shirya a garin Bagoi a jihar Kano, yau ma wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari zai ci gaba da tattaunawa da Malam Abdulrahman dan Baba. ka bayanin cewa a fadin kano gaba ɗaya manoma 22 kuke aiki da su yayin da a jihar katsina 20 ne ma kacal kawai yanzu da waɗannan guda 20 ɗin za ku ci gaba ne ko kuma a ƙarin wasu mutane ne za ku nemo manoma ku ci gaba da su ko kuma a wasu jihohin za ku tafi yayin da kuke ci gaba da aiki da waɗannan a waɗannan gonaki guda guda 22 da muke yi a kano ina so in tabbatar muka cewa mun koyar da manoma zuwa yanzu dinnan guda dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin wanda suka kwaikwayi waɗannan dabaru a waɗannan gonaki guda ashirin da biyu wannan gona da muke ciki ɗaya daga cikin gonaki guda ashirin da biyu da muke yin wannan gwaje-gwaje ne a cikin jihar kano so za mu fara tun daga manomi tun daga lokacin sharan gona da yadda zai amfani da magungunan feshin eh, kashe haki da yadda za a yi huda da yadda za a yi zo a yafin iri in ya kai sati uku a cire a zo a yi dashe gindi kowanne a sa tushe ɗaiɗai tsakani a santimita ashirin ashirin har ya zuwa lokacin da za a yi girbi mm. kamar yadda kaga gonan nan ga bangare daya wanda shine aji inda ake koyar da manomi wannan dabaru ingantattu mm. ga kuma wannan barayi da kike kallo shi kuma na manomin ne muka ce yayi yadda ya saba yi mm. a ido ba sai da tambaya ba za ka ga bambancin so ta wannan hanya muke bi daga karshe za mu bi diddige mu ga manomin nan shin nawa ka kashe a wannan wuri ya ka samu saukin aiki sannan a ainihin naka yadda ka saba nawa ka kashe shin akwai riba riban nan zai kai ga kuɗi nawa zai shigo a jihunka wanda yake burinmu kenan an samu ragin kuɗi da zai kashe saboda ya noma amfanin shi sannan kuma sinjanta suna sare tare da haɗin gwiwanmu za a haɗa waɗannan manoma da kamfanoni masu sai waɗannan kayayyaki saboda manomi ya noma ko da ya ninninka amfanin gona in ba inda zai sayar to ana nan fa gidan jiya so muna bin wannan diddigi har zuwa ƙarshe sannan kuma muna sa ran baɗi za mu ci gaba da bin diddigin waɗannan manoma bayan mun fara da a wasu wurare inda muka yi bane sai mu bi diddigi shin abin da ya koya mutane nawa suka amfana da shi shi kanshi ya faɗaɗa waɗannan gonakai ne da yi na gwaji amma kuma kuna ci gaba da ba da horo da koyarwa kenan ga sauran manoma yawwa duk lokacin da za a yi wani abu a gonan nan tun daga dashe tun daga mm. yafi zuwa dashe zuwa sa taki zuwa feshin magunguna muna gayyatar manoma su zo nan ya zama aji saboda haka waɗannan ɗalibai masu halartar waɗannan aji kamar a nan bagwai kafin a kai ga wannan lokaci mutane ɗaruruwa sun halarci wannan wuri wasu daga cikin suna cikin wannan taro hmm. so a nan ne muka koyar da waɗannan dubu ya zama dandalin koyarwa ya zama kenan hmm. so za mu shiga noman rani daga wannan wuta da muke ciki insha Allah a noman ranin nan za mu faɗaɗa yanzu haka muna aiki a ƙaramar hukuma guda bakwai ne a jihar Kano yanzu nan muna bagwai mm. muna aiki a ɗanbatta da makoɗa mm. muna aiki a karfi muna aiki a kura muna aiki a kure mm. muna aiki a garin malam bayan wannan bakwai ɗin da muke yi muka yi a damina muna sa ran a wannan noman ranin muna so mu faɗaɗa zuwa wasu bakwai kaga an samu sha hudu kano tana da karamar hukuma guda arba'in da hudu so a yanzu muna so mu faɗaɗa mu nufi wuraren irin su tudun wadan ɗan kade za mu shiga doguwa sannan za mu shiga wuraren su gaya dinnan inda ake zuwa su garko musamman da inda ake noman rani za mu shiga kuma wani albishi da za mu manoma za mu noma ne da wannan eh, rani na tumatir da tattasai da kuma kabeji tumatir da za a gwada a wannan rani a duk duniya babu kaman shi kyauta kuke waɗannan abubuwan da kuke yi ne ko kuma akwai wani abin hasafi da su manoma suke barawa musamman a basu iri a farashi mai rangwame da sauran kayayyakin aiki yawa wannan gwaje-gwaje da muke yi musamman na wannan shekara duk wani abu da ka gani a nan kyauta ne ake ba manoman nan tun daga iri zuwa magungunan da aka yi shi zuwa taki da aka sa da na farko mpk da na yuriya dunkulalle wanda aka sa duk kyauta ake ba su saboda gwaji ne ana so a jawo hankalin manoma ne saboda su kwaikwaya amfanin shine waɗannan retailers da muka ce muna aiki da guda goma sha biyu a jihar kano suna sai da waɗannan kayayyakin cefanen noma in manomi ya zo nan ya koyi abin da aka koya mishi a nan sai ce a ah, to wannan magani da kuka ce za a fesa shi ne zai kashe ciyawa hajijiyanta ina za mu samu sai mu ce gayi nan kamar a nan a bagwai sai mu ce je ka wurin ɗaha ne mai sai da wannan magani a wannan dunkulallen taki da kuka samu muka sassa a tushen shinkafa tsakanin guda hudu ina za mu samu za mu ce je ka shagon daha za ka samu eh lallai mu ai dama a ko da yaushe fatan mu Allah ya ƙara buɗe hanyoyin da za su taimaka wa manoma su kawo musu sauƙi a cikin ayyukansu. Da sauran wannan shiri wa amma sai rana ya tau da izinin Allah yanzu a madadin Abdulrahman dan baba jami'i mai ba da shawara kungiyar Promcom mai ƙarfi da wakilin mu Muhammad Ibrahim Kwari wanda ya tattauna mana da shi. da jule Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Kar ku tashi, kar ku kashe rediyon ku ku dakata nan gaba kaɗan za ku ji shirin yau da gobe. wai mai janar buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa da nike cewa a kasa a tsare a raka a jira ban ce a yi faɗa ba. Ko Goodluck Jonathan ma cewa yi. Nobody's political ambition is worth the blood Shugaba Jonathan ke cewa baya son ganin jini wani ya zuba sanadiyar zaɓe ko mara masa baya. To me zai sa ka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa? Mu tsaya iya iyawar mu kar mu bari a tunzura mana zuciya. Ƙasar nan ta mu ce. in an kona kasuwa kai za ka rasa abinci in an kona makaranta ka ne ba zai je ba in an kashe mutum dan uwan kashe talaka saboda haka duk wanda zai zo ya tara samari ya ba su abubuwan da zai sanya su maye ko ya ba su kuɗi domin su je su wani jafa'i ko su taza tarzoma wannan makiyin al'umma ne wannan doka ta hana mu mu fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa ai tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba in ya dake shi kila ma yana iya samun wani tsuntsun zai ce Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannun ku. Gama shi mai gina rabin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina rabin mugunta. To yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ran da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a barkanmu da sake saduwa ga wasiƙun da kuka aiko mana ta hanyar email. Wannan cewa ya asalamu alaikum VOA. Don Allah ina so ku bani dama na yi kira ga jami'an tsaron Najeriya da cewa ya kamata su yi ƙoƙarin kamawa da kuma hukunta duk waɗanda suke kai hare-hare ga wata kabila ko wata al'umma domin ɗora alhakin abin ga wata kabilar tamkar rura wutar rikicin ne daga kabilu daban-daban. Wasiƙa daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. shi ko wannan cewa yi matakin da shugaban hukumar zaben najeriya farfesa jega ya dauka na kin amincewa da sojoji su haralci rumfunan zaɓe ko kuma su zama suna zagayawa a lokutan zaɓe to wannan mataki ya yi daidai domin gaskiya da yawa sojoji ke zama sanadiyar tayar da fitina a rumfunan zaɓe kuma suke korar jama'a don a yi ba daidai ba da fatan allah ya sa a yi zaɓe lafiya a kuma kammala lafiya kuma allah ya ba mu shugabanni na gari amin daga hamza galadima birnin kebbi sako na gaba cewa assalamu alaikum voa hausa Ku bani dama na nuna farin ciki na da samuwar APC Radio. Hakika ko shakka babu muna farin ciki da samuwarta. Domin ta wannan hanya ce kadai jam'iyyar za ta iya yada manufofinta da na kuma 'yan takararta wanda ba sa samun damar yin hakan a wasu kafafen yada labarai musamman ma na gwamnati. A saboda haka ne nake kara jinjina da duk wanda yake da hannu a cikin wannan abu. daga ƙarshe nake kira ga masu ruwa da tsaki da su fito da shirye-shirye na musamman da za su iya gabatarwa a gidan rediyon domin ƙara samun karɓuwa a wurin talakawa da ke da muradin canji shi nan cewa ya yi daga janar sakatare isa lawan girgir da alhaji bira daga fataskum jihar yoben najeriya suka ce assalamu alaikum voa hausa ku ba mu dama mu yi tsokaci kan tabbacin da shugaban hukumar zaben najeriya ya bayar na ba zai yi murabus ba kuma ba a buƙatar soja a rumfunan zaɓe a gaskiya mun yi farin ciki da abin da jega ya faɗa kuma ya so samu inda yake mana ƙaiƙayi daga karshe muna addu'a Allah ya nuna mana wannan rana da kuma yin zaɓe cikin kwanciyar hankali amin sun mu amin shi kuwa sakon ƙarshe cewa yayi assalamu alaikum muryar amurka don Allah ku bani dama in bayyana ra'ayina dangane da irin ikirarin da sojojin Najeriya suke yi na cewa sun kwato wasu garuruwa a arewacin Najeriya to madalla ga takaitattun labaran duniya hukumomi a ƙasar kamaru sun musanta raɗe-raɗin da ake yi na cewa shugaban kasar paul biya yana fama da matsanancin rashin lafiya a yau talata ministan yaɗa labaran ƙasar isa ciroma ya gayawa manema labarai cewa shugaba biya wanda ya fice daga ƙasar tun ranar uku ga watan maris yana wani rangadi ne a wato ƙasashen turai ba wai ya je neman magani ba ne a birnin jeneba kamar yadda ake yayatawa a cewar ministan wata jaridar ƙasar faransa da ake kira lamon ce ta fara wallafa labarin wanda ya kwatanta a matsayin wani yunkuri na ɓata sunan shugaba biya wannan da ba shi ne karan farko da ake yayata batun rashin lafiyar shugaba biya ba ko a watan yunin shekarar 2004 an yi raɗaɗin cewa ya mutuma ma madalla a gaida muhammad da takaitattun labaran duniya jama'a anan shirin namu ne yanzu yake karewa amma da daddaren allah ya soya kama za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu amur shi mahmud lalo da ya kawo mana labaran duniya da kuma julie lethas gresham da ta haɗa sauti ta bada umarni sai injiniyan mu nashwan ni bello habib gladanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc nake cewa ka kuje ko ina saboda halima da jamila da tafarra sun kawo shirin yau da gobe sai anjima.